Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très contents d'avoir vous dans notre chaîne Macaranta TV pour apprendre le français. A ah, ‘yan uwa muna farin ciki da ganin ku a cikin wannan tashar mu mai albarka wato Makaranta TV tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman dan ta karantar da ‘yan uwa wanda suke da buƙatar suna so su ga su koyi yaren Faransanci. to dan uwa dan kai ma kasancewa ka kasance ɗaya daga cikin su sai ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara zanna kan ƙararrawa ko kuma in dai email ɗinka da faransai ne zai nuna maka ne sai ka yi ƙoƙari ka danna alamar ne sai ka ƙara danna alamar cloche ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba to yan uwa ya azumi ya aka ji da ƙishirwa ya zafi nan to Allah ya sa mu dace da dukkan alkhairin da ke ciki wannan watan allah ya ɗora mu akan hanya madaidaitaciya allah ya sa yantattu ne a cikin wannan watan zuwa aljanna za mu fara darasi ba kuma sai da ko Ci a. Tu as demandé quoi à tes parents pour ton anniversaire. Tu as demandé quoi à tes parents pour ton anniversaire. shi'a de man de quoi a te parents pour ton anniversaire tes parents ba hada s s saboda an sa mutane sun zarce ɗaya sun zama masu yawa shine za sa s tu a demandé quoi a te parents pour ton anniversaire anniversaire inda da english ne ana cewa happy birthday kamar wayansu wanda masu dan akwai kaɗan suna yi wa yaransu idan ranar haifuwar ɗanka ko ɗiyarka ko kai naka karan kanka idan ta zagayo akwai ɗan bikin da ana yi da ɗan murna haka na ɗan tara 'yan uwa a yi shagali dai na rana ɗaya shine anniversaire da angle happy birthday shine me ka tambaya daga mahaifanka te paran paran mahaifa guda biyu kenan ko zuwa uku ko zuwa hudu mahaifaran wato mahaifa kenan na zagayowar ranar haifuwarka tu a demande kuwa até para pour ton anniversaire me ka tambaya daga mahaifanka na zagayowar ranar haihuwarka tu as demandé demandé tambaya demand tambaya demandé wato kaman ka tambaya ko za ka yi tambaya shi na na fassara demand tambaya kenan yanzu nan tambaya tambaya daga nan tambaya demand kuwa me a te parents ton daga mahaifanka na zagayowar ranar haihuwarka layi na biyu ti ami e u a kula akwai wasali na ti a mi e u mon chargeur tu e as mis où mon chargeur ina ka sa mun caza ta charger caza na waya ko na kwamfuta shine caza amma yawanci na waya shine mun fi sa da charger wato wanda ana sawa a wuta ka makala shiga wayanka domin wayanka ya samu wuta shine charger charger ina ka samu caza ta tu a mi mi shine sakawa ko sawa sawa sakawa zai zamto wataƙila kaya ma sakawa amma sawa kamar kasa shi cikin wani abu mai wa a mota ko a ɗaki ko a cikin akwati mi mi shine sakawa sawa Mi misawa tu a mi u idan ga o u u u amma idan ka su da wannan to wannan u tambaya ce misali yanzu kamar tu a mi u mon chargeur ina ka sa min caza ta aga tambaya ce Je l'ai mis sur ton bureau. Je a kullum muna faɗa a i za su zama kamar e je l'ai mis sur ton bureau na sa shi cikin ofis ɗinka biro shine kaman ofis da ingilishi to da fatan za ku yi saboda darasin na yau kalmomi guda biyu to sunansu da hausa gaskiya ba mu samu ba kaman anniversary happy birthday za mu kwatanta shi dai da ranar haifuwarka shi ɗin ma watakila haka ne murnar ranar zagayewar ranar haifuwarka anniversary to biro ɗin shi din na san shi da zaman ofis kamar da english to hausawa ma yawanci suna cewa ofis da hausa tukuna ba mu samu sunansa ba biro kamar inda kake aikinka kana kula da aikinka ɗaki an gyara shi da kujerun shi da takardun shi da kwamfutan shi da komai kana zaune cikin ac yana bugunka shine biro Tu as demandé quoi à tes parents pour ton anniversaire? Me Katambea Dagama daga mahaifanka na zagayowar ranar Tu as mis où mon chargeur? et ka J'ai je l'ai mis sur ton bureau na sa shi cikin ofis ofis ɗinka je l'ai mis akwai wasare je l'ai mis sur ton bureau na sa shi cikin ofis ɗinka Ka a duka duka yau darasin namu nan zai da sa'aya sai wani darasi idan Allah ya kai mu a sha lafiya a yi karatu lafiya Allah ya sa mu dace da dukkan ladan da take ciki wannan watan Allah ya dora mu akan hanya madaidaiciya au revoir mes amis au prochain cours bon mois de Ramadan un bon